radio vih hausa ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shara hausa radio biyu ishirin ne mace kuma na karshe a wannan rana ta alhamis da fatan an yi cikin koshin lafiya ga abin da muke dauke da su akwai labaran duniya ba na mana da shirin duniyar mu a yau daga nan sai shirin nan na muryar masu saurare za mu muku shirin nan na mu koyi harshen farisanci daga nan kuma sai mu kawo shirin nan na mata a cikin al'umma za mu da shirin nan na afirka a yau wanda su ne jiran abin da za a saurara amma kafin nan sai an fara sauran shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu saurari assalamu alaikum yau alhamis bakwai ga watan satumban shekara ta 2023 wanda ya daidai da 21 ga watan safar na shekara 1445 hijira kamar ya masu saurare ko kun san cewa shekaru 84 da suka gabata a ranar irin ta yau 16 ga watan satumban shekara ta 1939 kafin fara yakin duniya na biyu sojin nazi na kasar jamus suka killace birnin wasu babban birnin kasar poland duk da irin tsayin daka da sojin poland din suka yi a lokacin domin ganin sun baiwa birnin kariya daga mamayar 'yan nazi amma daga shirye sojin nazi na kasar jamus sun yi galaba a kansu daga lokacin ne kuma suka kwace iko da birnin baki daya rana ta 27 ga watan satumban shekara ta 1939 kafin sojan nazi su kaddamar da hari akan poland sun ci mota yarjejeniya tare da bangaren tare soviet kan cewa za a raba kasar poland zuwa bangarori biyu bangare na daya ya zama karkashin jamus daya bangaren kuma zai zama karkashin tare soviet amma harin da jamus ta kaddamar akan poland ya kawo karshen wannan yarjejeniya tsakaninta da tare soviet da ƙarshen masu saurare kun san cewa shekaru 92 da suka gabata a rana irin ta yau 16 ga watan satumban shekara ta 1931 umar muktar jagoran masu fafatakar neman kwatar 'yancin kasar libya daga mulkin mallakar turawan italiya ya shahada an haifi umar muktar a cikin shekara ta 1859 a kasar libya kuma ya karatun addinin musulunci inda ya zama daga cikin malaman addini na kasar cikin shekara ta 1895 ya tafi kasar sudan domin taimaka ma mahdi na sudan wajen yaƙi turawan ingila 'yan mulkin mallaka shekara ta 1911 italiya ta yaƙi taular usmaniya kuma ta kwace iko da libya umar muktar ya dawo gida kuma ya ɗaura mara yaƙi da turawan italiya waɗanda suka mame libya inda ya kafa rundunoni na ƙabilun libya kuma sa kwashe shekaru suna wa sojin italiya kisan mummuke amma da dai sojin italiya sun yi amfani da makaman yaƙi masu ƙarfi na zamani inda suka killace yankunan da umar muktar da mayakansa suke a ciki na bengazi da ƙarshe dai sun kama shi kuma sun kashe shi a rana irin ta yau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 To da farko ga muhimman kanin labaran. An kammala taron Afirka na farko kan sauyin yanayi da ya gudana a ƙasar Kenya. Babbar kotun Faransa na nazari kan dakatar da haramcin gwamnatin ƙasar na sanya a baya a makarantu. kaddamar da taron majalisar ɗinkin duniya karo na 78 da zai gudana a ƙarshen wannan wata. To yanzu ga cikakkun labaran a jiya laraba ne aka kammala taron afirka na farko kan sauyin yanayi da ƙasar kenya ta karbi bakunci duk da cewa an samu saɓani tsakanin shugabannin ƙasashen afirka mahalarta taron kan dabarun magance matsalar sauyin yanayin ana kallon taron a matsayin wata nasara ba wai don shine na farko ba a nahiyar daina amfani da makamashi mai gurɓata muhalli na ɗaya daga cikin gimshikin taron wanda hakan ya sa ya bambanta da wasu tsare-tsare na baya burin da kasashen afirka 54 mahalarta taron suka sanya a gaba shine haɗa kai domin yakar ɗumamar yanayi gwargwadon halin da ake da shi duk da cewa nahiyar na zawarcin tallafin kuɗaɗe daga ƙetare kafin hakan dai ya haɗaɗɗiyar dole larabawa ta alkawarta zuba jari a makamashi mai tsafta na dalar amurka biliyan 4.5 dama dai ɗaya daga cikin abubuwan da ake sa ran cimmawa a taron har batun zuba jari ta ɓangaren yadda afirka za ta fuskanci sauyin yanayi da kuma batun yadda za a ƙara inganta hasashen yanayi kayakin aikin waɗanda ake amfani da su wurin samun bayanai kan batun sauyin yanayi na daga cikin abubuwan da ke ciwa da yankin tuwo a ƙwarya kenya wadda ita ce mai masaukin baki tana ɗaya daga cikin ƙasashe kalilan na afirka wadda ake ganin tana da na'urorin hasashen yanayi na zamani haka afirka ta kudu da morocco kenya na cikin ƙasashen yankin da ke fama da illolin da ke tattare da sauyin yanayi inda take fama da matsalar fari ko kuma ƙarancin ruwan sama tsawon shekaru wannan matsalar ta janyo karancin abinci a kasar da kuma mutuwar dabbobin daji babbar kotu a faransa na nazari kan bada umarnin gaggawa da zai dakatar da haramcin da gwamnatin kasar ta yi kan sanya a baya a makarantun kasar da aka yi wa musulmi lauyin kungiyar musulmi ta kasar na cewa wannan haramci ya saba ka'ida da tauye 'yancin addini a rana ta farko da soma aikin wannan doka an kori gwamnan mata gida daga makarantu saboda sanya a baya da kin amincewa su sauya suturar su shugaban kasar emmanuel macron ya ce bai kamata wajen neman ilimi ya nuna wani bangare na addini ba rigar a baya ta kasance suturar da ake samun karuwar amfani da ita a makarantun faransa abin da ya rika haddasa rabuwar kawuna a tsakanin jam'iyyun siyasa na kasar inda jam'iyyu masu tsoron ra'ayi ke turtsasa batun haramcin kan rigar yayin da masu saucin ra'ayi ke nuna matukar damuwarsu kan 'yancin mata manya da ƙananan musulmi shugaban afirka ta kudu sirri ramaphosa ya bayyana cewa ƙasarsa ta samu gagarumin alfanu daga ƙungiyar brics shugaban ya bayyana hakan ne a yayin wani taron amsa tambayoyi da aka gudanar a majalisar dokokin kasar da ke birnin cape town babban birnin majalisar dokokin ƙasar ramaphosa ya shaida wa 'yan majalisar cewa afirka ta kudu ta samu gagarumar fa'ida ta hanyar kasancewarta memba da kuma alakarta da kungiyar kasashen brics ya bayyana cewa zama mambar kungiyar brics ya taimaka wa kasarsa wajen haɓaka zuba shari da harkokin kasuwanci da fannin yawon buɗe ido da koyon sana'o'i da ƙara karfin fasaha to labaran duniyar na fito muku ne daga nan radio hausa biyu hace daga birnin tehran an buɗe babban taron majalisar ɗinkin duniya karo na 78 karkashin jagorancin sabon shugaban zaman denis francis cikin sakonsa na buɗe taron babban magatakardar majalisar ɗinkin duniya antonio guterres wanda mataimakiyarsa amina muhammad ta karanta ya yi gargaɗi game da ƙalubaloli masu zurfi da rarrabuwar kawuna da ke addabar majalisar ɗinkin duniya a nasa bangare kuwa shugaban taron denis francis cewa yi sabon zaman da aka buɗe a wannan karo na zuwa ne a gabar da muhimman bukatun duniya ke fuskantar jerin ƙalubaloli masu wuyar sha'ani mista francis ya ce akwai bukatar kasashe mambobin majalisar su yi haɗin gwiwar ingiza matakan wanzar da zaman lafiya ta hanyar ƙarfafa masu rauni ta da za a kai gararraba nasarori daga albarkatun da ke haifar da manyan sakamako kazalika francis ya yi fatan ganin an ingiza cimma nasarori bisa fifikon kwazon matasa da kirkire-kirkire da fasahohi da wanzar da bunƙasuwa to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan To ga da asan barka dauke da labaran duniya yanzu kuma sai sauran shirin da zan fara da shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. barkan da haka barkanku kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na Afirka a yau. shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman batutuwa da suka shafi nahiyar afirka ko kuma wasu daga cikin kasashen nahiyar shirin na yau da allah dai zai dubi ne akan taron afirka akan sauyin yanayi na farko a nahiyar afirkan wanda birnin nairobi na kasar kenya ya dauki bakoncin taron tare da yin fashin baki akan sa ta fuskoki daban-daban a bisa mahangar masana na kasa da kasa wannan da shine abin da shirin zai dubi akan sa da yardar allah da fatan masu saurari za a bi musanna a hankali domin jin cikakken shirin wanda ne abdullahi salihu usman katsina na shirya kuma zan gabatar ana kallon taron sauyin yanayi na farko a afirka wanda aka soma a kenya babban birnin nairobi a ranar 4 ga watan satumba na shekara ta 2023 a matsayin wata babban nasara ba wai kawai don shine na farko a nahiyar afirka ba amma akan abubuwa da suke faruwa a wurin taron kusan kungiyoyi masu zaman kansu 500 ne daga afirka akan sauyin yanayi suka sa hannu kan abin da suka kira the african people's declaration 2023 inda suke taruka daban-daban ana wakiltar mutanen da makamashi mai gurbata muhalli ya illata daga sassa daban-daban na nahiyar afirka a wannan zaman taro da amfani da makamashi mai gurbata muhalli na daga cikin gishikin taron wanda hakan ya sa ya bambanta da wasu tsare-tsare na baya dole ne makamashi mai gurbata muhalli ya ci gaba da zama a cikin ƙasa muna buƙatar cikin gaggawa a daina tono shi da kuma kawar da samar da fetur da gas da gawayi a ko'ina kamar dai yadda aka bayyana makamashi mai gurbata muhalli makamashi ne wanda ba a sabuntawa kamar ɗanyen man fetur da gawayi da dai sauransu muna sa ran shugabannin ƙasashen afirka za su saurari muryoyinmu ba wai su ne kaɗai ba muna son jama'ar afirka su ji muryoyinmu kamar yadda tasnim esop wanda shine daraktan ƙungiyar climate action network ko kuma can a takaice ya bayyana muhammad lamin said khan wanda jagora ne a ƙungiyar yana ganin cewa lokaci ya yi wanda za a jagoranci sauyi maimakon a jira shi kimiyya a bayyana take ta bayyana cewa babban abin da ke jawo sauyin yanayi shine dakatar da zuba jari a bangaren makamashi mai gurbata muhalli idan ba mu dakatar da hakan ba wanda hakan ke nufin nuna saka rayuwarmu a cikin hadari muna saka damar mu ta rayuwa a cikin hatsari kamar yadda ya shaida gidauniyar green strategic grand peace wadda ita ce ke jagorantar tsarin amfani da makamashi mara gurɓata muhalli na gudanar da wani kamfe domin neman taron sauyin yanayin na afirka ya tabbatar da cewa ba za a ci gaba da zuba jari a kan makamashi mai gurɓata muhalli a nahiyar afirka ba ƙalubalen na ƙungiyar tarayyar afirka ne wadda tana ɗaya daga cikin waɗanda suka shirya taron domin su ɗauki mataki mai tsauri akan daina amfani da makamashi mai gurɓata muhalli ko dai tarayyar afirka ta bayar da karfin gwiwa domin tabbatar da cewa afirka ta koma kashe 100% a kan makamashi wanda ba ya gurɓata muhalli da samar da makamashi mai sauƙi ko kuma ta bar manyan kamfanoni na mai da ko masu haƙar ma'adanai su ci gaba da jefa duniya a cikin bala'i bayan bala'i in ji moses wumanya mai bayar da shawara akan makamashi mara gurɓata muhalli wanda shi ma yana cikin wannan kamfe. fetur da iskar gas sun ta'azzara matsalar sauyin yanayi muna buƙatar mafita akan haka kuma ba za mu iya mu samo mafita ta hanyar faɗaɗa masana'antar fetur da gas a afirka ba muna buƙatar gano hanyar zuba jari a sabon tsarin makamashi wanda zai samar da buƙatu na al'ummar afirka lamin na ƙungiyar can international ya yi bayani akan fuska biyun nahiyar da kuma yadda abin zai shafi jama'arta afirka ce take da kaso 40 cikin 100 na albarkatun ƙasa da duniya take bukata wajen daina fitar da iska mai gurbata muhalli duk da haka fiye da 'yan afirka miliyan 600 ne ba sa samun makamashi yadda ya kamata in ji shi jamhuriyar demokuraɗiyar congo tana da shirin samar da tsarin noman rani a fili na hekta miliyan ɗaya nan da shekara ta 2030 wannan kasar tana fatan rage sare itatuwa da bunƙasa aikin gona da kuma rage adadin iska mai gurɓata muhalli kwango tana aiki a halin yanzu don bunƙasa amfani da makamashi daga hasken rana da kuma iska da kuma ruwa a ƙasar tunisia hukumar da ke kula da sauyin yanayi ta majalisar ɗinkin duniya ta ce ana samun karuwar buƙatar makamashi mozambique tana aiki wajen samar da lantarki daga makamashin hasken rana da kuma iska ga gidaje kimanin dubu biyar a wurare masu nisa daga gari a ƙasar habasha kuwa gwamnati tana da shirin yin amfani da dam don samar da megawatt shida wanda zai samar da isasshen wutar lantarki daga ruwa wadda za ta biya mutanen ƙasar fiye da kaso 65 cikin 100 yayin babban taron afirka akan sauyin yanayi wasu sun nuna shakku akan daina amfani da makamashi mai gurbata muhalli saboda yadda kamfanoni masu fitar da iska da ke gurbata muhalli za su yi tasiri akan yiwuwar hakan mun haɗu a nan nairobi mun yi amannar cewa kamfanoni da ke fitar da iska mai gurbata muhalli suna tasiri sosai akan batun da ake tattaunawa da matakan da za a ɗauka yayin wannan taro in ji stephen karoke babban darakta a kenya network forum wato hukumar da ke sanya ido akan mahalli a kasar ta kenya 'yan afirka ba sa magana a kan yadda za a shawo kan matsalar da ke shafar su muna samun masu yi mana kutse a kan iska mai gurbata muhalli wato masu zuba hannayen jari waɗanda suke ɗaukar nauyi ko goyon bayan irin waɗannan taruka wannan abin damuwa ne matuka saboda wasu daga cikin shugabanni ba sa ɗaukar nauyin da ya rataya a kan su a kan abin da suke magana a kai in ji karuke wasu watakila sun ce shugabanni sun san abin da ya kamata a yi amma ba sa yi a kan lokaci a kan batun iska mai gurɓata muhallin babu niyyar ɗaukar mataki da gaske ƙasashen yamma ba sa bayar da goyon baya akan haka kuma ƙasashen da suke arewacin duniya ba sa taimakon afirka wajen samar da makamashi mai tsafta ga mutanenta abin da ke faruwa shine suna ƙara taimakawa wajen amfani da makamashi mai gurɓata muhalli a wasu wuraren in ji lamin ƙungiyar can wadda ta kunshi ƙungiyoyin fararen hula tana da wani shiri na yaƙi kan amfani da makamashi mai gurɓata muhalli daga ranar 15 zuwa 17 ga watan satumba kamfanonin da suke fitar da iska mai gurɓata muhalli sun kaddamar da yaƙi a kan ɗan adam kuma idan muna so mu yaƙe su to ya kamata mu ci gaba da wannan taro na duniya har ƙarshen shekara wannan zai ƙarfafa bukatun mutanen nahiyar afirka in ji lamin kamar yadda tasnim ya bayyana cewa babban saƙo wanda ya kamata mutane su riƙe shine galibin matsalar da za a fuskanta sanadin sauyin yanayi za ta faru ne a nahiyar afirka wannan sako ne wanda zai kara da ko'ina kuma zai ɗauki tsawon lokaci bai ɓace ba ko bayan an kammala babban taron afirka kan sauyin yanayi a birnin nairobi ko kuma bayan an manta da alƙawulan da shugabanni suka ɗauka a wannan taro. to jama'a masu haurai lokacin da muke da shirya da suke mu dole nan zamu ja da lizamin shirin sai a saduwa ta gaba da yadda Allah za a je mu dauke da wani jigon kafin wannan lokacin a madadin kowa da kowa na yi Abdullahi Salihu Usman Katsina wanda na shirya shirin na gabatar kamar da aka je nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. yanzu kuma ga shirin nan na muryoyin masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. masu sauraro assalamu alaikum barkan kurar haka sannan ku kuma da sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare shiri ne dai na rediyo hausa voh da ke baku damar tufa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke cin makoto a kwarya Malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sashen Hausa na Radio BOH. Suna na Ibrahim Haruna mai anguwa bingira buza jihar Tawa jamhuriyar Nijar mazamni kasar Kamaru. Shugaban kungiyar haɗin kan matasan Nijar. Jinjina ga matasan mu musamman waɗanda ke zamna a birnin Yamai da kewaye waɗanda suka kwashe fiye da wata ɗaya ba dare ba rana suna wato mai ganin Nijar ta shiga ɗaya daga cikin ƙasashe masu cin gashin kansa wanda ke gwagwarmaya ganin ganin cewa Nijar ta hita daga cikin kangi na mulkin mallaka da Faransa ke muna da kuma sauran wato kasashen Afirka. Allah ya shiga tsakaninmu da wato turan Faransa da ƙawayenta da kuma wato karnan farautarta da ke cikin ƙasarmu da kuma wasu ƙasashe na Afirka. Na gode. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu sashen Hausa na gidan radon jamhuriyar musulunci ta irin hina muku fatan alkhairi to suna na dai Ibrahim Shushana wanda yake ganin ka suke jamhuriyar Nijar jihar Maradi yau ni tsokaci na zan yi shi ne akan kasar Faransa da ta ki hita daga cikin jamhuriyar Nijar to ni abin da nake kira ga yan kasar mu Nijar mu yi hakuri kuma mu yi juriya mu yi dangana wannan abin da kuka gani aikin wasu ne ɗaiɗaiku namu waɗanda suke ƙasashen waje wanda suka riki Nijar suka san daɗin Nijar su ne suka tsabbace lokacin wannan kudeta da aka yi ta ba su cikin ƙasar Nijar su ne suke can suna ta ƙulla ƙulla na amma Nijar abin da ba shi ba to su sani da cewa mu mun san su ko su wane ne kuma sun san Nijar kowa ce ce Nijar sun san Nijar ƙasa ce wadda ta yi dogaro ga Allah subhanahu wa ta'ala kuma dogaran da muka ma Allah Allah subhanahu ne zai kare muka dukkan wani maƙiyi insha Allah babu gudu babu ja da baya Faransa da bi izinillahi da yarda Allah da yarda annabi za ta bar kasar jamhuriyar Nijar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi magana Aliyu garin Nasarawa kwamin ɗin galama gunduma mada jihar Tawa jamhuriyar Nijar yan uwa masu daraja masu albarka wani barka mana shigowa wannan lokaci da Allah ya kama lokaci na kaka a yanda sassan Nijar an samu inda an gaci an samu ko inda hakika ta wankewa da wanda kuma su kusa na kan hanya kirana da manoma a san inda an ka hito kuma a san inda ake a san inda halin da ake cikin yanzu ga sai mu ci a da an ka samu a adana a adana a daina yin bazaranci a adana duk abin da an ka samu a adana a adana yan uwa a ta yi banzaranci abin da bai kamata ba wannan shi na kira na da manoma gaba ki daya. assalamu alaikum sashen hausa na irin muryar jamhuriyar musulunci ne magana isu ne madaddai da maganar jamhuriyar nijar mamba na masu kiran da sauran radio na afirka reshen jihar da magaram to na shigo wannan hili ne da juyayi da gaisuwar ta'aziyya ga yallan malam Ahmadu mai wa'azi babban malami na wa'azi a nan jihar Damagaram da ma Nijar baki ɗaya da ake jin Hausa. Haƙiƙa mun yi babban rishi na babban malami da fatan Allah ji kanshi da rama Allah ba iyalin shaƙuri Allah sa mutuwa ta zamance hutu a gare shi kuma kamar yadda ya jihadi a kan addinin musulunci hakika muna mai fatan alheri da fatan Allah sa aljanna ce makomar shi kuma Allah sa iyalin shi da aiki da irin yadda ya ba da ilimi ilimi na sunna Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya yi jihadi akan addinin musulunci a nan jihar da magaram da ma mu na musulmi baki ɗaya na gode ku tashi na Assalamu alaikum boh hausa mai magana abdullahi haruna aiso danlami daga karamar hukumar bada local government yobe state a tarayyar nigeria ina wa 'yan nijar al'ummar nijar baki ɗaya ta'aziyar rashin babban malamin su da suka yi fatan ubangiji allah ya ji kansa da rahama ubangiji allah sa ya huta Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh gidan Radio Iran. Mai magana Hasila Jomar daga unguwar Sabon Gari ta makarar Jamhuriyar Nijar. Mataimakin mai wata labarai na kungiyar masu kira da sauraron radio ta Afirka. Na so ku bani dama zan yi tsokaci dangane da wannan takaddama da ake tsakanin kasar mu ta Jamhuriyar Nijar da kasar Faransa. To gaskiya wannan abu mu dai muna goyon bayan wannan sabuwar gwamnati ta soji ɗari bisa ɗari kuma muna fatan allah yarda wannan kasa ta faransa za ta bar wannan yankin namu na sahel gabaki daya na gode ku tashi lafiya mai magana hasila umar ta gango sabon gari ta makaramcin birni assalamu alaikum biyu hausa mai magana sule muta alhaji ibrahim wanda aka yi sani da suleiman dan minista dan nijar mazaunin birnin saba a kasar libya to sai mu ce juyin mulki ya zama to tamkar ruwan dare ga duniya a nahiyar mu ta afirka wannan abu kuma sai mu ce muna raba da shi duba da cewa a da turawa ne suke kitsa mana juyin mulki a kasashen mu na afirka don biyan muradinsu a yanzu kuma abin ya canza salo ganin cewa a yanzu 'yan kasan ne suke yunkuri suna juyin mulki don ceton kasashensu wannan abu sai mu ce mu muna goyon bayan shi ɗari bisa ɗari kuma eh, turawa da su kasashenmu na afirka idan suna so su maganin wannan abin abu ɗaya ne hanya ɗaya tilo wanda kowa ya santa ita ce za mu bi don mu bakin zaren dole ne a dawo da mutuntawa da kimanta 'yan kasa da kuma yi musu adalci ganin cewa yanzu tun ran gini tun ran zane yayin lokacin da aka kammala zaɓe wanda bai ci zaɓe ba shi ake ɗaukar mulki a baiwa kenan 'yan ƙasa tun daga nan ba sa na abu da shi dole ne zuwa gaba zai kawo juyin mulki kamar yadda muke ta fuskanta a yanzu a halin ƙasashenmu na afirka mai magana suleiman dan minista ku tashi lafiya assalamu alaikum radio biyu tairan da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya ina yi muku fatan alkhairi sunana abdul basi ne manchester united daga jamhuriyar niger da magaram ke ra'ayina shine akan zanga-zanga da ake yi a jamhuriyar niger ta kin sojojin faransa muna goyon bayan su ɗari bisa ɗari su tattara su koma ƙasashen su ai ba a dole dama yarjejeniya aka yi ku zo ku na kuma in mun buƙaci ku tahiyar ku ku tahiyar ku kenan lokaci na ku tahiyar ku dole ku tahi kuna so ba ku so dole ku tahi dan haka kuma zanga-zanga ba za a a daina ba har sai mun cimma burinmu da illa iyaka mun ga sun koma kasashensu da zama yawwa wannan shine yi na insha Allah Abdulbasi mai United ku tashi lafiya Radio Tehran Jamhuriyar Musulunci kuna tara da mai sauraron ku na yau da kullum Ilis Frizi na kula ra'ayin zuci da take a garis a Jamhuriyar Nijar ra'ayina da zan bayyana dangance da shugaba na Kamaru Folbiya bisa kan eh, garan bawul da yayi ga sojoji lalle wannan shine ake cewa bahaushe ce gani ga wane ya isa wani tsoron Allah eh shugaba falbiya wannan mataki da ya doka to wannan shure-shure ne wanda ba zai hana mutuwa ba shi mulki wangada, da gaskiya shugabanninmu na afirka su rage son mulki su rage son mulki saboda yadda suke gwada son mulki da kane-kane duka suna responsible kan matsaloli da ake fuskanta a cikin kasashen duk shugaban da ya san irin matakin da ya doka da irin yadda yake tahiyar da kasashe da irin adalci da yake kwatanta ba ya ji tsoron ire-iren waɗanga abubuwa ba ko ba haka ba amma muna kiran waɗannan muna kiran shugabannin mu wannan abubuwa ya zama darussa ya zama wa'azi ba zai yi wani canza sojoji da suke yi ba da wani abu shure-shure ba zai hana mutuwa ba kawai abu guda su kwatanta adalci yadda shugabanni na da suka yi suka kwatanta adalci har suka rabu da mulki lafiya suka rabu da jama'an su lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu mai magana abdulaziz malam nafi wanda ake ce ma prezi to radio iran gaskiya muna jin daɗi da kuke ba mu dama muke tofa albarkacin bakinmu a cikin wani shiri to ni gaskiya ra'ayina shine sojojin faransa ba mu ga amfanin su ba a cikin mu nijar ba saboda shekara da shekaru da aka kasa aka jirke su dan allah da annabuwa ya taba ji cewa an taba kai musu hari sai dai mu sojojin mu su zo su ta gadin su a banza da yasu shi wannan jakada da ya kitayya mun san da cewa ta kulla-kulla ce ake nema in allah Allah kuma Allah ya yi su insha mu Allah kuma zai tahiya ya bar mana wannan ƙasa tamu domin saboda ƙasar mu ce ba ta tasu ba ce mun buƙaci su tahiya su a lokacin da muka bukaci su zamana sun zamana kuma lokacin zaman su ya kare to su tahi su shawo mana lahiya mu ma mu aikin da kanmu mu zaɓi wanda za mu zaɓa mu sa a jakada na gode radio iran mai magana abdulaziz malam nafi wanda ake ce ma daga birnin damagaram a jamhuriyar nijar. assalamu alaikum wa rahmatullahi rahmatullahi ta'ala wa barkatu biyo ya ta hausa barkan ku da haka mai magana muhammad lawan dan kwaro gwar tudu jihar da magarab to wanga mataki da kasashen yankin faransa suke dauka na juyin mulki ne abin da zan ce zan ce yayi daidai musamman ma duba da yadda in ka duba ka ga shugabannin nan sun samu mulki nan su rike tamkar wani mulki na gado duba da yadda an ka duba kamar shi na kasar gabon da kuma na kamaru mafi yawanci ma kasashen renon faransa sun fi irin wannan eh, rikon ganin cewa eh, mulkin wannan tamkar wani na gado wannan abun da aka yi wa kasar gabon zance ya yi daidai allah ya sanya alkhairi a cikin wanga al'amari mai magana muhammad lawan dan kwaro a unguwar tudu jihar da to masu sauraro da hakan ne kuma shirin na yau ya kammala sai kuma wata fitowa idan allah ya sake haɗa mu kafin nan a madadin lahirin waɗanda aka jumuriyansu ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya kuma sai shirin nan na makoyi harshen farisanci آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی Bismillahir Rahmanir Rahim jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri namu koyi harshen Farisanci. Da dala Ubangiji a yau dai za mu shiga cikin darasi na goma sha uku ne. Idan dai ba a manta ba a makon da ya gabata mun riga mun ji cewa Muhammad yana kokarin tafiya domin sayan wasu littattafai da yake bukata. To za ka dai Muhammad a yau dai yana bukatan zuwa wurin sayan waɗannan littattafai? Zai tafi zuwa dandalin Inkilabi. wani babban cibiya da ake sayar da littattafai daban-daban da yake tsakiyar birnin Tehran. Yana buƙatar sayar littattafai dangane da tarihin ƙasar Iran. Yana buƙatar kuma ya sai littafi dangane da rayuwar Sa'adi, wani babban marubucin waƙoƙin Iran. Ya tafi zuwa dandalin inkilabi ƙasa, domin kuwa wannan cibiya ta sayar da littafai tana kusa da jami'ar Tehran ne. ya samu wani mutum wanda yake kusa da wurin da ake sayar da littafai ɗin sai yake tambayarsa cewa ina ne wannan wuri yake sai ya gaya masa cewa yana kusa da otel lale domin jin yadda tattaunawa ta kasance tsakaninsa da wannan mutum da ma masu sayar da littafai ɗin sai a biyo mu a cikin tattaunawar su amma kafin nan sai an fara sauraron kalmomin da za a yi amfani da su a cikin tattaunawar kamar haka. Hotel lale Hotel Lale wani babban otel da ke cikin birnin Tehran ke kuma da sassa daban-daban a cikin Iran. Kojost? A ina yake? Kami. Kaɗan. Jelotar. Can gaba. Ruberuye. Yana kallon. Bank. Banki. Melli. نکسه کنار kusa کنار هتل kusa در هتل. پارک wurin shakatawa بزرگ بابا متشکرم نگودی خواهش می کنم گوده یعنی کی؟ چند نوا کتاب لطفی تاریخی نه من می خواهم نی این سمت راست بنگرن دامه آنجا اچن کتاب ها لطفی ادبیات ادبی چه می آن ونچن گوشه کسروا من دیدم نی نگنی در مورد دنگنه دا تاریخ ایران تاریخ ایران سعدی سعدی babban marubucin waƙoƙin Iraniyawa. Ziyadi Da yawa کتاب های زیادی لطفه دیوه آنجاست اچن سکی ببینید کدیبه بفرمایید بسم الله کو متشکرم تو yanzu sai a saurari tattaunawa tsakanin Muhammadu da kuma wannan mutume wanda yake wucewa. سلام آقا ببخشید هتل لاله کجاست؟ هتل لاله؟ بله هتل لاله هتل کمی جلوتر روبروی بانک ملی است روبروی بانک ملی؟ بله کنار هتل یک پارک بزرگ هم هست متشکرم خواهش میکنم To yanzu kuma sai a ƙara sauraron wannan tattaunawa tare da ta. سلام آقا ببخشید هتل لاله کجاست سلام علیکم مالا ای حقوری دو الله هتل لاله اینه که؟ هتل لاله هتل لاله بله هتل لاله ای هتل لاله هتل کمی جلوتر روبروی بانک ملی است هتل لاله یه گبا کدن ینا کلن ملی بانک روبروی بانک ملی؟ یه نه کلن ملی بانک بله کنار هتل یک پارک بزرگ هم هست ای کسه هتل اکوی ونی بانگورن شاک شاکتاوا متشکرم نگودی خواهش میکنم گودی یعنی کی؟ To yanzu kuma sai a ƙara sauraron wannan tattaunawa. سلام آقا ببخشید هتل لاله کجاست سلام علیکم مله yi haƙuri do Allah, Hotel Lale a ina yake? Hotel Lale? Hotel Lale? Bale, Hotel Lale. I, Hotel Lale. Hotel kami jelotar روبروی بانک ملی است. اوتل لاله yana گبک دن. ینا کلن ملی بانک. روبروی بانک ملی ینا کلن ملی بانک. بله، کنار هتل یک پارک بزرگ هم هست. ای، کوسه هتل؟ اکوی ونی با بانگورن شاک متشکرم. نا گوده. خواهش میکنم. گوده یعنی muhammadu ya isa dandalin inkilabi ya kuma ga cewa akwai wuraren sayar da littattafai da dama a wannan wuri yana karanta allanan da aka sanya a shagunan sayar da littattafai yana diba shagunan da kyau bayan wani ɗan lokaci yana dibawa sai ga wani babban wurin sayar da littattafai sai ya shiga a cikin wannan shagon sayar da littattafai kuwa akwai ɗaurin littattafai da dama Muhammad ya ɗan dudduba wasu daga cikin waɗannan littafai. Bayan 'yan mintoci sai tambayi mai sayar da littafan ko akwai littafai na tarihi a cikin wannan shago? Sai a saurari yadda tattauna ta kasance tsakanin Muhammadu da mai sayar da littafan. سلام آقا من چند کتاب تاریخی می خواهم سلام سمت راست آنجا کتاب های ادبیات کجاست؟ کتاب های ادبیات هم کنار کتاب های تاریخی هستند. آن گوشه. بله دیدم. چه کتابی میخواهی؟ دو کتاب در مورد تاریخ ایران و یک کتاب ادبی درباره زندگی سعدی. کتاب های زیادی در مورد تاریخ ایران و سعدی داریم. بفرمایید ببینید. متشکرم. To yanzu kuma ga tattaunawar ta Muhammadu da mai sayar da littafai tare da fassararta. سلام آقا من چند کتاب تاریخی می خواهم سلام علیکم ملک ni ina son wasu littattafai na tarihi. Salam, Samt Ross, Anja. Alaikum salam, daga can ɓangaren dama, a can. Kitab های ادبیات کجاست؟ لطفاً ادبی سنا اینا کتاب های ادبیات هم کنار کتاب های تاریخی هستند آن گوشه لطفاً ادبی ما suna kusa da littafan tarihi ne. A waccan kusurwa. Bale didam. E, na gani. Ce کتابی می خواهی؟ ونه لطفی که سو؟ دو کتاب در مورد تاریخ و یک کتاب ادبی درباره زندگی سعدی. ina son littafai guda biyu dangane da tarihin Iran da littafi ɗaya na adabi dangane da rayuwar sa'adi babban marubucin waƙoƙin iraniyawa کتابهای زیادی در مورد تاریخ da و سعدی داریم. بفرمایید ببینید. littafai da yawa muke da su na tarihin Iran da kuma sa'adi. Bismillah, ka duba. Motashakkiram. Na gode. yanzu kuma sai a ƙara sauraron wannan سلام آقا من چند کتاب تاریخی می خواهم سلام علیکم ملک ni ina son wasu littafai na tarihi. Salam, Samta Ross, Anja. Alaikum salam, daga can ɓangaren dama, a can. Kitab haya adabiyot kojast. Littafan adabi suna ina? Kitab haya adabiyot ham kenar kitab haya tarihi an gushe. Littafan adabi ma suna kusa da littafan tarihi ne. A waccan kusurwa. Bale didam. E, na gani. چه کتابی میخواهی؟ ونه لطفی که سو؟ دو کتاب در مورد تاریخ Iran و یک کتاب ادبی درباره زندگی سعدی. ina son littafai guda biyu dangane da tarihin Iran da littafi ɗaya na adabi dangane da rayuwar sa'adi babban marubucin waƙoƙin iraniyawa کتابهای زیادی در مورد تاریخ ایران و سعدی داریم. بفرمایید ببینید. littafai da yawa muke da su na tarihin Iran da kuma sa'adi. Bismillah, ka duba. Motashakkiram. Na gode. To jama'a masu saurare duka-duka anan ma kawo ƙarshen shirin namu na yau ne Abdullahi Salihu nake muku fatan alheri a tarbe mu a mako na gaba. yanzu kuma ga shirin nan na mata a cikin al'umma. ta a cikin al'umma. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Barkamu da warhaka barkamu kuma da sake saduwa a cikin wannan shirin namu na mata a cikin al'umma wanda har yau dai ni Zainab Bashir nake gabatar muku da shi daga nan rediyon VOH Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV wanda nake karanto muku littafin nan mai suna bakar wasiƙa wanda marubuciya Khadija Kandi ta rubuta to kuma doka sani yau ma za mu ci gaba daga inda muka tsaya. Baba, baba, baba shine kawai abin da take ta faɗa tana kallon talba da idanuwanta da suka fara rufewa. Fita ya ɗakin da sauri ya nufi inda likitoci suke ya faɗa musu sai likita da nurse uku suka taso a guje suka nufo ɗakin. Zai shiga wata nurse ɗin ta dakatar da shi. Malam ka tsaya a waje. sai ya ja ya tsaya gabansa na faduwa kalamanta sun ratsa shi ga tausayinta a yanzu kan ya tabbatar tana da babban damuwa wanda za ta iya haifar mata da matsala kamar yadda kabir ya faɗa yana tsaye a wajen har suka fito likitan ne ya tsaya yana tambayar talba yayin da nurse din suka wuce ya kake da wannan mai rashin lafiyar talba ya shiru kamar mai tunanin abin da zai faɗa ƙanwata ce don allah bismillah akwai bayanin da zan maka likitan na faɗar haka ya wuce gaba talba ya bi bayan sa har suka shiga cikin ofis ɗin talba ya zauna ba tare da jiran likita ya masa izini ba i'm sorry ban sani ba ko an maka bayanin cewar yarinyar nan an mata fyaɗe fyaɗen da ya wuce na hankali da alama ba mutum ɗaya ba ne ba ko biyu domin abin ya yi affecting kwakwalwarta tana jin tsoro gaskiya so ya kamata ka kiyaye bacin ranta da damuwa kuma kai kokarin kwantar mata da hankali an karka dame ta da tambaya ko son sai ta tuna abin da ya faru domin a yanzu ta kai matakin da zuciyarta za ta iya bugawa kuma bai zama lallai idan ta buga ta rayu ba za a iya rasa ranta ya karasa tare da miƙa hannu ya ɗauko wata takarda ya rubutu a kai ya miƙa masa ka siyo wannan maganin ba mu da shi a nan talba ya kai hannu ya karba yana kallon takardar maganin sannan an za ta fara cin abinci daga yanzu domin na ga a fal ɗinta an rubuta cewar ba ta cin sai dai jiya na gwada ba ta ruwa ta sha kuma ta shanye so from now on za ta fara cin abinci talba ya gyada masa kai sannan ya juya ya fice daga daga ofis din jikinsa a mace tafiya yake yana tuna kalaman da ta yi masa da kuma na likitan da and the most important part is fyaɗe kamar mara kuzari haka ya buɗe motar ya shiga ya zauna she's too young for this maybe sun kashe mata mamanta da babanta an suka yi rifin ɗinta taɓin ya furta yana runtsa ido yana ayyana yadda abin yake da mugun ciwo wanda sai ciro ya nemi namba kabir ya kira shi ranka ya daɗe kabir wani kemis ko famasi zan samu magani kowane iri a yanzu wa za ka siya mawa kai kabir ya yi dariya sannan ya faɗa masa talba ya kashe wayar ba tare da sake ce masa komai ba sannan ya yi ma motar ki ya rufasin ya fice daga asibitin afta ya siya maganin ya siyo ayaba da kankana da lemu a hanya sannan ya dawo asibitin kamar wani barawo haka ya shigo ɗakin without making a sound har gaban gadonta ya ƙarasa ya aje ledojin waye kai ta tambaya a hankali idan ta a rufe kallon mamaki ya mata a zaton sa bacci zatonsa bacci take yi batu magana da ta yi ya tabbatar masa da tsabanin haka sai dai idan ta a rufe yake talba you can call me talba ya samu kansa da amsa mata yana kallon fuskarta sai ta bude ido a hankali ta kalle shi ta sake mai da idon ta rufe idan kina bukatar wani abu ki faɗa wa likitan zai sanar da ni kuma idan za ki iya faɗa idan za mu so sanin inda yan uwanki suke sai a bincika so da su san kina raye kuma ki samu mai kula da ke da rayuwata da mutuwata duka ɗaya ne saboda ba ni da kowa a yanzu shi yasa kike ƙoƙarin kashe kanki ko kuma dai wani ne yake ƙoƙarin kashe ki ta bude ido ta tashi zaune cikin rashin kuzari tana kallon sa idan ta har yayi baki ya yi ja kamar saboda tsabar damuwa da kuka idan baka ci abinci ba akwai mai damuwa wani yana damuwa idan baka da lafiya idan ka shiga damuwa akwai mai kokarin faranta maka rai akwai wanda zai so abin da kake so ya guji abin da baka ke bata maka rai ya yi shiru yana kallanta kamin ya haɗa yawon bakinsa ya ɗaga mata kai alamun e kawai ni duk na rasa waɗannan a cikin dare ɗaya rayuwata ta sauya a tsakanin awanni da daƙiƙu aka min katanga tsakanina da iyayena farin cikina yana tare da 'yan uwana kuma duka an kashe su a cikin wani wuni guda aka juya duniya ta aka nisanta ni da farin cikina aka kusanto ni da bakin cikina a cikin daren nan aka raba ni da martabata na, na kasa manta komai hoton komai ya gagara guguwa idanuwa na a tsakanin wancan daren da daren da suka biyo bayan sa bakin ciki ne da tashin hankali sun rusa min duniyata sun tarwatsa shirina kallonta talba yake a tsanake hawayenta da hawayenta da duniyar ta da take labarta musa sai ya rasa wani ne ya fi tsaya masa a zuciya kujerar da ke gefen gadon ya ja ya zauna yana kallanta likita ya ce ya ce ki daina damun kanki saboda yanayin ki yawan tunani da damuwa zai iya haifar miki da wata matsalar akwai matsalar da ta wuce ta rashin uba da uwa rayuwata ta riga ta sauya bana tsoron mutuwa amma baki baki yi tunanin me yasa mutuwa take gudun ki ba na san kin shiga a gurin da za a iya kashe ki amma ba a yi ba kika samu kanki a nan kuma kika yi kokarin kashe kanki still hakan bai faru ba rayuwa tana ta rayuwa tana ta zaben ki ke kuma kina neman mutuwa ba ki yi tunanin ya kamata ki rayu ba ta lumshe idanta tana jin bacin rai da tana, jin bacci na son daukar na son daukar ta saboda allurar da aka yi mata to jama'a duka duka muka zo karshen shirin namu ne wasu Allah kan gobe za mu ci gaba daga inda muka tsaya amdadin gidan rediyon hausa da ke karkashin tashar talabijin ta wasu tv ni zainab bashir nake cewa mu zama lafiya. turanin ranar kashin shirin nan baki da amma da kimar lokaci ta taso su daga cikin labaran da aka riga aka saurara a jiya laraba ne aka kammala taron afirka na farko kan sauyin yanayi da kasar kenya ta karbi bakunci duk da cewa an samu saɓani tsakanin shugabannin kasashen afirka mahalarta taron kan dabarun magance matsalar sauyin yanayin ana kallon taron a matsayin wata nasara ba wai don shine na farko ba a nahiyar daina amfani da makamashi mai gurɓata muhalli na ɗaya daga cikin gimshikin taron wanda hakan ya sa ya bambanta da wasu tsare-tsare na baya burin da kasashen afirka hamsin da hudu mahalarta taron suka sanya a gaba shine haɗa kai domin yakar ɗumamar yanayi gwargwadon halin da ake da shi duk da cewa nahiyar na zawarcin tallafin kuɗaɗe daga ketare kafin hakan dai haɗaɗɗiyar dole larabawa ta alkawarta zuba jari a makamashi mai tsafta na dalar amurka biliyan hudu da dugu biyar to don zamu gagari sai Allah kai mu gobe za a je mu dauki da wani shirin kafin lokacin mutum kwa da kwanakin ku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya